idan bayina suka tambaye ka game da ni to lalle ina kusa ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يجي حقيقة الله أبنجنكو ما يكون يعني ما يكرم يكرمشي ينا جنكو يربا وانسا يدقى هنو يروكيشي ya kuma mayar da su ba tare da komai ba. Munajatul Muhsinin ganawar mutanen kirki. ya Allah ka tsarkake zuciyata daga barin munafunci ka tsarkake min ayyuka daga barin riya da kuma harshe na gabarin ƙarya da kuma idanu na gabarin ha'inci domin ka san abin da idanu suka ɓoye da abin da zukata suka ɓoye ya Allah ka sanya abin da nake yi a sirri ya fi na bayyana kyau ka sanya na bayyanan ma ya zama nagari ya Allah ka bani iyalai da dukiya da ‘ya'ya na gari ba masu batarwa ba ya Allah godiya ta tabbata a gare ka na irin ni'imominka ya Allah ka ƙara mana ni'imominka Allah muna gode wa ni'imominka waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah kai salati ga annabi Muhammad da iyalansa ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan ka kuma tsare ni daga dukkan munanan abu ka kuma ba ni wadatar zuci game da dukkan abin da za ka bani sannan ka samin albarka a cikinsa ya Allah ka sanya ni a madaidaiciyar hanya har zuwa mutuwata ya Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya ka raba mu da saɓa maka ya Allah ka sanya mu a aljanna ko da ba mu cancance ta ba ka kuma raba mu da wuta ko da mun cancance ta Allah ka yi min albarka a jina da ganina da arzikina da ɗabi'una da iyalina da zuriyata da rayuwata da mutuwata da ayyukana ka sanya ni a matsayi maɗaukaki a aljanna ya Allah ka yi mana rahama a zaman duniyarmu da kabarinmu yafe mana abun da muka aikata da hannuwanmu da bakunanmu da fuskokinmu ka yi mana rahama a ranar tsayuwa a gabanka ya Allah gani aka bari kuma ana bi na bashi gashi bani da komai sai likafani gani na saba maka a lokacin da nake raye ya Allah ka yi min rahama gani a kuntataccen raminka tsare ni daga azabar wuta gani a ƙuntataccen ramin ka tsare ni daga azabar wuta ka sani a ni'ima ka karrama ni ya Allah mai yawan afuwa ga masu yawan saba masa ga mai laifi ya zo wajen ka yana neman afuwarka ya Allah ka yi salati ga bawanka annabinka Muhammad da iyalansa da matansa da zuriyarsa da iyalan gidansa da sahabbansa kyawawa kuma tsarkaka idan bayina suka tambaye ka game da ni to lalle ina kusa ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa Allah ubangijinku mai kunya ne mai karamci yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannu ya roƙe shi ya kuma mayar da su ba tare da komai ba munajatul muhsinin ganawar mutanen kirki